أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس وأن للتافي نظن المؤاملة كان ما أورده wallafar margayi محمد الصديق المنشاوي الله allah ya ji ba don ba manta ba jiya mun cike karshen shafi na 89 wanda a yau za mu tashi a shafi na 90 daidai shafi na 90 daidai malam ya ce kuni ka asma ki kasance kamar nana a ku. wace ce nana a ku? akwai nana a samaru mahaifiyar dukkan wani mumini ma'ana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai kuma na da asma'u biyar Abu Bakar to ana ana nufin na da asma'u biyar Abu Bakar da As-Siddiq mala yace asma'u bint Abi Bakar radiyallahu anhuma na na asma'u biyar Abi Bakar Allah ya kara musu yarda da ita da mahaifinta malam yace ismul yarin musadda salahu fi dhikrat at-tarikh wato wani suna ne wanda yake kadawa gogen sunan yana kaɗawa a cikin tarihi fa hiya ramzun litta'awun mar'ati ma'a zawjiha fi shu'unil haya ita wani kyakkyawan abin buga misali ne wajen taimakekeniya da mata take yi wa mijinta a rayuwa in dai wajen taimakon miji ne to sunan na asma'u yana kaɗawa a cikin tarihi ana faɗinsa a ko'ina malam ya ce tahki lana sayyidat asma'a binta abubakar radiyallahu anhuma na na da kanta ya abi tana ba mu labari an ta'awuni ha ma a zaujiha a kai irin yadda sai ba mijinta ba. ƙa'ilatan tana mai cewa ta ce ta zawoje ne zubairu bin al'awwa zubairu ɗan al'awwa ya aure ni wa ma da fil ardi min mali bai da komai da dukiya bayan ƙasa kada ka ne kudu wala mamlukin bai da bawa wala shan bai da komai غير فرسه وناضحه banda dokinsa kadai da yake hawa an gane ko sai kuma wato yar raƙuma da ya kan ɗibo ruwa a ganta su ke abin da yake da hu wa ita kasance ni ne ke kula masa da dokin shi nake mai kiwon doki ba shi abinci yi ne ya kai ne abinci ruwa ne wane ne duk hidima na ta irin wannan aiki ne mai wahala ya ce ni ke maka wa adakkun nawa kuma ina yin litsa irin litsa nan da ake da dutse an fahimta ka san lokacin ba inji eh ta ce ina yin litsa linabihu an gane ko ana ga wanda yake bukata ta kai yi wannan sana'a wa alifu wa astahil ma sannan ina shayar da ruwa wa ajinu ina kuma kwaba fulawa shi ma wa kuntu anqulu nawa ala ra'si lakal dauki wato kaya a kaina ma'ana kamar buhu haka ko wani wuri da aka zuba a kanta take ɗauka min kai farsan wato nisan da take tafiya da aka ce sulutai hamsin kamar kusan za ta tafiya mita dubu uku da ɗari biyu ko ɗari uku ɗari eh, dubu uku da ɗari biyu da goma sha takwas an fahimta ko mita kilomita nawa kenan 3.2 kilomita kenan da kafa da abu a kanta dan da yake rayuwa da mijinta hatta arsala ilayya abubakar bi jariyatan har sai da aka samu wani lokaci abubakar ya aiko min da wasu yarinya ku yanga an gane ku. Baka fakafatni siyasa alfar wannan ita ce ta ɗauke min nauyin kulawa da duki an gane ku. Baka annama a takani yadda ka san wallahi ya ɗanta ne kenan tana shan wahalar aikin amma ba ta daina ba aka take kawai aikin kula da mijinta da aka aiko mata wannan yarinya yadda ta karɓar ɗanta ta haka take wa tazawwaja al-imam Ali radiyallahu anha رضي الله عنه السيدة المعظمة رضي الله عنها سلم أبي دار أبي طالب يا أورنا مقادم ألا يكون وجه سالم رسول الله يرمز ذا الله وجهي من هي الهالك إذا شيء وجه تكد المعنى يرمز في بيتين هل الجالب الدنيا أفهمت ثم مصر يستشيشي النبي أور علي دار أبي طالب يتي فقتل النبي صلى الله عليه وسلم الأمل النبي صلى الله عليه وسلم ya raba ayyuka fakana nasibaha an takuma bil a'mal manziliya sai zama rabanta shine ta rika aikin gida ita ce mai aikace aikace a gida tun matsayinta wa kanat imbarakora rosiya taqitu akthara thiyabaha bi yadiha wato sarauniyar rosiya ita ake cewa imbarakora irin sarauta suke na imbarakora ake cewa ko to ita wannan sarauniya ta rosiya tana ɗinka wato tufafin ta gane da tufafin ta da hannun da suke da zare da allura an fahimta biyariha wa tara ta fi an tamsaka ibrata kuma tana jin daɗi akan ta rike allurarta da hannunta kulla yau a kowane rana wata ujjul lahi ta yi duk abin da ya zama dole ne a kanta da abna'il fuqara ga 'ya'yan fakirai wa sana'at li zawjiha al-imperator min har ma ta yi wa ainihin mijinta shi wato basaraken na rosiya ta yi masa ainihin wato hankaci a ƙala laha ta yi ce mata min diru ki khairin min kulli ma fi aswaqi london wa paris ya ce wannan hankacin din naki ya fi alkhairi sama da duk abin da ke cikin kasuwar london da paris da gaba da fahimta duk waɗannan misalai ne amma ya fi so yi nuna mana yana so yi nuna mana taimakon miji mace ta taimaka wa mijinta a kan rayuwa an gane ko da samu da rashi duka na Allah ne kada ya zama to cewa mace idan tana ganin cewa ita wata ce ta wulakanta mijinta ta ki taimakon shi ta rika kuma zin cewa ita ta girman kai ya shige ta ta ji cewa ta fi shi ko kaza kaga wannan sarauniya ce kalluna na faduma diyar annabi ce kallon diyar abubakar siddiq dukkanin su kowace ta ba da gudunmawa wajen taimaka mu ta muna fata Allah mu da ke sarki ya taimake mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah mu da ke sarki ya yafe mana sai tambayoyi alama ba musallahu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين